ayyukansu. أيوة أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مريه منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ba su daidaituwa a ce annabi Muhammad wanda yake da hujja daga Ubangijinsa maɗaukakin sarki, kuma ga mala'ika Jibrilu wanda yake mai shaida daga Ubangijinsa yana biye da shi. kuma a taura da aka saukar wa annabi Musa a matsayin abin koyi da kuma jin kai ga mutane, ita ma tana bayar da shaida akan gaskiyar annabtarsa, ba zai yaushi annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi a daidaita su da waɗannan kafiran masu fagamniya a cikin ɓata ba, waɗancan muminai sun yi imani da alkur'ani da annabi Muhammad wanda aka saukar masa da shi, duk wanda ya kafirce masa daga mabiya wasu addinai. to wuta ce makomarsu a ranar lahira don haka ya kai wannan manzo kada ka yi shakka dangane da alkur'ani da alkawarin da aka yi masu domin shi ne gaskiyar da babu shakka a cikinsa amma mafi yawan mutane ba sa yin imani da shi duk da yawan dalilai na fili da hujjoji na